الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما كنت تقباتا mun أكن akan cewa جدين إيالي تفيا tafiya yake da rayuwar mai da shekarun da Allah subhanahu ta'ala ya ɗiba masa na rayuwa idan Allah ya ƙaddara maka rayuwa wadda ka taso daga matsayin wato bayanin da muka yi makon da ya gabata har ka kai wato shekara hamsin mutumin da ya kai shekara hamsin a rayuwa to ya kamata a ce gidansa ya samu kahuwa matansa sun san inda aka fuskanta a rayuwa ‘ya'yansa sun san inda ake fuskanta a rayuwa a sakamakon tanadin da aka yi shekarun da suka gabata mutumin da ya aure kafin shekara talatin ko zuwa shekara talatin yau yana raye yana da shekara hamsin idan allah ya azarta shi da haihuwa in 'ya'ya mata ne kila wasu sun kai zuwa gidan mazajensu in kuma maza ne kila sun kai matsayin tausayin babansu da kuma tallafa masu to shi ne idan har mutum allah ya ba tsawon kwana ya kai shekara hamsin to ya yi nazari a wannan lokacin shekara hamsin dinnan yana bukatar samun abubuwa guda biyar abubuwan nan guda biyar waɗanda suke suke taimakawa gidansa ya ginu na farko al-istiqamatu fil yana da sana'a ta dindindin wadda da ita yake kulawa da gidansa amma ka kai shekara hamsin ga 'ya'ya barkate matanka biyu ne ko uku wani ma har hudu amma bai da sana'a sai ya kwakwara ya za a yi wannan gida nasa ya zamanto an samu tarbiyya an samu kula yadda ya kamata a kan 'ya'ya da mata don haka ka tabbatar da cewa wannan gabar wadda ka kai wadda allah ya ni'imta ka ba dibarar ka ba yau kana da shekara hamsin a duniya to ka waiwaya ka duba 'ya'yanka ina suke kana tare da su sun samu tarbiyya yadda ya kamata matanka ina suke kana ɗauke da nauyinsu ko ku ka bar kowace da 'ya'yanta to wallahi idan akwai wato gurguntaka a wannan daidai wannan gabar to ka sake tambayan kanka domin me domin istiƙama a kan sana'a ɗin nan ita ke sanya ƙimarka da darajarka ta zamanto ta yanzu. amma a ce mecece sana'arsa ce to shekarun baya dai mun san ci yana cori amma kwanan nan naji yana kayan gwari ko da yake wani ya gaya man cewa a yanzu ya koma yana ɗinki to kaga wanne za a kama rike guda in aikin gwamnati karanta suwa kake da shi aka sanka idan aikin ofis wannan aka sanka da shi idan noma dama an sanka da wannan nomar to amma ka shekara hamsin baka da mai taimaka maka zuwa gona ina za ka kai wajen kula da 'ya'yanka ka shekara hamsin ba mai taimaka maka wajen bin dabbobi ina za ka kai wajen kula da wannan dabbobin hamsin ɗin nan fa ba a kan suke ba suna nan a jikinka baka da mai taimaka ma wajen kiwo baka da mai taimaka maka wajen noma baka da mai taimaka maka wajen zama a rinfa a saboda dalilin me kayi sakaci ba ka yi aure ba ba kayo ba ko kuma a kayi sakaci kayi auren amma 'ya'yan babu tarbiyya duk wanda ka jawo ka aje shi a rimfa a sati guda sai ya yi kusan talauta ka duk wanda ka dace da shanu da dabbobinka a cikin wata biyu sai ka rasa uku ko hudu duk wanda ka ce zo mu je gona sai ce shi bai iya ba to kaga a ce nan kai kana kasa kanka wajen gina gidan iyali sannan abu na gaba ya tufi umurin hayati a wannan gabar kana da shekara hamsin amma baka da basirar hango abinda zai je ya dawo to dole ka nemi fahimtar haka diraya tunani basira fi umuril hayat tunda hamsin din nan da suka wuce a rayuwarka ba a banza suka wuce ba ka shekaran shekaran jiya ka jiya. kuma ana tare da kai a yau don haka za ka auna abubuwa sosai yadda rayuwarka za ta tafi amma kai ka zamanto ko oho ba ka tuna ma me zo ya shige don haka nan kullum ka yau gobe me za ka samu nazari ko wa'aztuwa da abin da ya sami wani a cikin tsawon shekarun nan baya cikin kwakwalwarka ɗaukan izna ga abin da aka yi wa wani baya cikin kwakwalwarka to ai ka ga waɗannan shekarun ba su maka amfani ba a rayuwa ballantana ma iya fahimtar ina ka fuskanta don haka wannan gabar wajibi ne ka zamanto kana lura da wannan sannan abu na gaba akwai al'istiƙamatu wato fil ma'ishati wa al'iktisadu fil ma'ishati iktisad fil ma'isha rayuwanka tsaka tsaki kar ka zamanto mubazzari kar ka zamanto ka san yadda mai gidanka ake ci a mako ba kar ka zamanto a wata baka san mai iyalanka 'ya'yanka ake konzumin ba a waɗannan abubuwan duk ya zamanto abin lura ne gare ka ya zamanto ba almubazzaranci ga abin da yake tare da shi ga abin da Allah ya baka amma kana da waɗannan shekaru amma duk da haka Allah ba ni in ɓatar. haka kake in ka samu a kashe a yau ba ka tanadin gobe to ka ka ɗauki sifar dabba ɗan adam ko allah ya bace zama to mai tunani mai taltali don haka nan iktisadi wajen rayuwa kar ka yi wa iyalai kar ka yi wa 'ya'ya kar ka yi wa mata amma kuma kar ka yi almubazzaranci abinda ka samu zai iya kai ka sati sai kuka canye shi a cikin kwana biyu adon bazaranci ne abinda zai amfani mutum zuwa sati guda aka ɓadda shi a cikin kwana biyu an yi abinda bai kamata ba abinda zai kai ka shekara guda ya zamanto ka ɓadda shi a cikin wata uku ko wata hudu wannan bai kamata ba a matsayin ka dattijo ɗan shekara hamsin wanda yake da mata wanda yake da yaya wanda ya san shekaran jiya ya san jiya ake tare da shi kuma a yau sannan kuma a sitku as-sidku fi mu'amalati kana dattijo dan shekara hamsin to a same ka kana da gaskiya wajen mu'amala duk wanda ya hulɗa da kai ya san ya yi da dattijo ya yi da magidanci ya yi da wanda ya san yadda ake rike gidan iyali ya yi da wanda yake da tarbiyya duk wanda ya kai shekara hamsin aka yi hulɗa da shi to kar a same shi da ƙarya kar a same shi da cuta domin shekaru na yadda za a yi koyi da gidansa za a yi koyi da tarbiyya irin tasa sun kai gare shi amma idan ya zamana duk wanda ya mu'amala da kai kana ɗan shekara hamsin baka gyara ba yana kuka da kai to kafin ka gyara fa zai yi wahala don haka gaba ce wadda take mai matuƙar muhimmanci gidanka gidan gaskiya ne 'ya'yanka masu gaskiya ne komai naka ya zama to karkashin gaskiya yake tafiya wannan gidan gida ne mai gayar muhimmanci wannan gabar gaba ce wadda take wuraren da aka wuto na rayuwa za su towa mai wannan matsayin makaranta ka kai shekara hamsin ga ka da 'ya'ya ga ka da mata amma kuma a anguwa ba a yarda da kai ba don me don baka tarbiyyatar da su yadda musulunci ya ce ba kai kanka baka da tarbiyyan to tabbas duk mai gidan da ya zamanto tarbiyyarsa duk mai gidan da ya zamanto tarbiyyarsa tana da gurguntaka to karka tambayi tarbiyyan 'ya'ya ko mata idza kana rabbul baiti biddufi dariban fashimatu ahlul baiti kulluhum raksu in aka ce mai gida ga irin ɗabi'unsa to kar ka yi tambaya aksariyan iyalan gidansa halinsu kenan ɗabi'unsu kenan yan uwa masu sauraro wannan darasi namu na yau a nan za mu ɗiga aya kuma kamar yadda muke faɗa darasi ne wanda yake ana iya bibiyan mu da tambayoyi domin za mu kai gabatar da shi wato live yadda za a iya tuntuɓar mu a nambobin wayoyin nan da ake gani a ƙasa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu